Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A ci gaba da wannan aji namu mai matukar muhimmanci ajin da muke bayani akan risalatun fiddima'i tabi'iyyati nisa risala da take magana akan jininai na al'ada ga mata wannan shine darasi na hudu daga cikin darussan wannan littafi na Sheikh Salih Muhammad ibn Salih al uthaymeen a mun dan fara taba wannan fasali a karatunmu na makon da ya gabata ko halkar da ta gabata amma yau insha Allah za mu ƙara maimaita farkon fasalin sai mu ɗora domin mu ji daɗin karatun haidul hamil malam ya ce wannan fasalin da zai magana akan hailar mace mai ciki alghalibul kafir ya ce galibi mafi yawa annal unsa lalle ita mace idan ta ɗau ciki in qata addamu anha sai jini ya yanke ta daina al'ada kenan qala al-imam ahmad al-imam ahmad rahimahullah yace innama ta'rifu nisa'ul hamla bin qita'id dam kadai mata suna sanin cewa sun samu ciki ne idan jini ya daina zuwa musu idza ra'at al-hamilu dam idan mai ciki ta ga jini fa in kana qabla al-wada'i bi zamanin yasirin idan ta ga wannan jini ne kafin ta haihu da ɗan ƙanƙanin lokaci kalyaume ne kaman kwana biyu kafin haihuwan awis salata ko kwana uku kafin ta haihu wa ma'ahu tsalkun ta ga jini yana zuwa tare da ainihin tukuki irin na naƙuda fa huwa nifasin to wannan jinin biki ne ko da ya fara zuwa kafin ta haihu sai ta daina sallah ta daina ibada idan mace tana dab da ta haihu sai ta fara jin naƙuda naƙudan nan da ya fara zuwa mata sai ga jini ya fara zubowa to wannan jinin haihuwa ne za ta daina ibada amma a daidai kan wannan gaba zan janyo hankalin mata akwai abin da suke cewa ruwan zaƙi wanda idan mace ta fara naƙuda to akan zo dab da haihuwanta wannan ruwan zaƙi ɗin ya fara zubowa to wannan ruwan zaƙi da yake zubowa matuƙar jini bai fara zuba ba to wannan ruwan zaƙi ba al'ada ba ne ba kuma jinin biki ba ne ruwan zaƙi ne bai hana ibada illa iyaka wata mata za ta ce to allah shi gafarta malam wannan ruwan zaƙi da ya fara zubowa yana zuba ne faɗiga yake yi ko da yaushe to yaya za a yi ni sallah ga yadda zaki ke yi sallah in dai ruwan zaƙi ne kaɗai ya fara zubowa babu jini da ya fara zuba to in lokacin sallah ya yi sai ki je ki yi tsarki sai ki sanya audugan mata a gabanki shi kenan sai ki yi alola ko da ya ci gaba da zuba sai ki sallanki wannan ba zai warware miki sallah ba ba zai bata miki sallah ba don wata matan takan iya fara zubar da ruwan zaƙi tun da rana yana zuba tun a zahar tun la'asar magariba ta yi isha ta yi ya na ita ba ta yi azahar ba ba ta yi la'asar ba ba ta yi magariba ba ba ta yi isha ba kuma jini bai fara zubowa ba don haka mata sai a samu a kiyaye a gyara wannan a yi kokari a samu a yi sallah a duk halin da ake ciki allah ya muku albarka wa in kana qabla wada'i bi zamanin kasirin amma idan jini ya fara zubo wa mace kafin ta haihu da lokaci mai yawa au qabalal wada'i bi zamanin yasirin ko kuma jinin ya fara zuwa kafin haihuwanta da ɗan kankanin lokaci lakin laisa ma'ahu talqun falaisa bi amma jinin yana zuba babu tukuki irin na naƙuda to wannan ba jinin biki bane a hakan nan za ta yi tsarki ta ci gaba da yin ibada ta sanya audugan mata lakin hal ya kunu haidon tasbutu lahu ahkamul haidi sai dai shin wannan jini ya zamo haila ya samu hukunce hukuncen haila au ya kunu mu fasadin koko jini ne na ciwo la yi hukamu lahu bi ahkamil haidi ba za a yi mai hukuncin haila ba fi hada khilafun bayna ahlil ilmi malam ya ce a nan malamai sun yi saɓani wasawabu annahu haidun malam ya ce abin da ya fi zama daidai cewa haila ne idan kana alal wajihil da fi haidiha in inda ya zo a fuskan da aka saba na al'ada li'annal asla fi ma yusibul mar'ata min dami annahu haidun malam yace domin asali game da duk jinin da ya fito wa mace to haila ne idan lam yakul lahu sababun yamna min kaunihi haidan matukar babu wani dalilin da zai hana zaman sunan shi haila walaysa fil kitabi was sunnati ma yamna'u haidal hamil a cikin qur'ani da hadisi babu inda ya nuna cewa mai ciki ba za ta yi haila ba wa hadha huwa madhhabu malikin wannan shine fahimtar al-imam malik wa shafi'i da al-imam shafi'i wa ikhtiyaru shaykh al-islam ibn taymiya shine zabin ibn taymiya qala fil ikhtiyarat ya faɗa a wurin cikin littafin shi al-ikhtiyarat shafi na talatin wa hakahul baihaqi riwayatan an ahmad al-imam al-baihaqi ya hikayanto wannan daga al ahmad bal haka annahu raja'a ilaihi ya kayanto cewa abinda al-imam ahmad ya dawo gare shi kenan wa ala hadha fa yathbutu li haidil hamili ma yathbutu li haid ghairil hamili dan haka malamai suka ce da hailan mai ciki da hailan mara ciki duk ɗaya ne illa fi mas'alate ne sai a mas'aloli ne guda biyu hailan mai ciki yake shan bamban da hailan mara ciki mas'ala ta farko a talaku wurin saki kaga ga ka'ida fa ya mu talaku mantar talzamuhu man talzamuha iddatun halal haidi kaga haramun ne duk macen da in ka sake ta za ta yi maka idda to haramun ne ka sake ta tana yin haila figar hamil amma banda mai ciki idan matakka tana da ciki kuma tana haila in tana ciki tana da ciki to nan ya halatta ka sake ta ko tana haila tana da ciki saboda ita ɗin iddanta zai kare ne idan ta haihu ba da kirgan haila za ta yi ba wala ya haramu fil hamili bai halatta ga mai ciki li'anna talaqa fil haidi fi hamili domin yin saki a cikin haila ga wacce ba ta da ciki mukhalifun liƙaulihi ta'ala ya saba wa faɗin Allah ta'ala fa ta hinna da Allah ya ce ku sake su lokacin da za su fara idda amma talaqul hamili halal haidi fala yukhalifuhu amma idan mutum ya saki matar shi mai ciki wacce take haila a tare da cikin nata to kaga wannan bai saba wa nassi ba li'anna man tallaka alhamil tsallaka tallaqaha li iddatiha dan duk wanda ya saki mace mai ciki ai ya sake ta a kan iddanta ne sawa'un kanat ha'idan am tahiran duk ɗaya ne haila take ko tana da tsarki li'anna iddataha bil hamli domin ita mace mai ciki ana tana gama idda ne idan ta sauke wannan ciki ta haihu ba da al'ada za ta yi idda ba dalika la ya yahrumu alaihi ha don haka ne baya ya haramta ga mutum ya saki matar shi mai ciki ba'adar jima'i ko da bayan ya kwanta da ita da kilafi gairi ha sabanin matar da bata da ba ta da ciki in kana da mata ba ta da ciki ka kwanta da ita to bai halatta ka sake ta sai ta yi al'ada an tabbatar ba ta da wani ciki wannan matsala na farko kenan kenan haramun ne mutum ya saki matar in tana haila amma ya halatta mutum ya saki matar shi mai ciki ko da tana haila a tare da wannan cikin bambanci na biyu iddatul hamil la tanqadi illa bi wad'il hamli ita mace mai ciki iddanta baya karewa sai ta haihu ma'ana inda mutum ainihin yana da matar kuma tana yin haila in tana da ciki sai ya sake ta tana da ciki sai ta yi haila uku bata gama idda ba dole sai ta tsaya ta haihu sawa'un kanat tahidu amla duk ɗaya ne tana haila ko ba ta yi liƙaulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata masu ciki ajalinsu shine su haihu idan sun haihu to sun gama idda wannan fasali kenan shi ma ya ƙare saura fasali na gaba a wato fitawari alal haidi fasalin da zai magana akan matsalolin da suke bijiro wa haila ka gani mun yi magana akan fasalin meye ma'anan haila da hikimar haila mun yi magana akan fasalin zamanin da ake ɗauka ana yawan yin al'ada sannan kuma wannan fasali na uku zai yi magana akan at-tawari'u alal haidi abubuwan da suke bijiro wa mace a lokacin da take haila malam ya ce a tsawari wa alal haidi anwa'un abubuwan da ke bijiro wa mace in tana haila nau'i nau'i ne al'awwal nau'i na farko ziyadatun au naqasun wata mace in tana haila ga al'adan da ta saba yi al'adan yakan iya karuwa au naqasun ko kuma ga al'adan ta saba yi al'adan yana iya tawayuwa ya ragu misla an takuna adatal mar'ati sittatu ayyamin kamar misali takuna adatul mar'ati sittata ayyamin al'adar mace ta zamo kwana shida take yi fa yastamirra biha haddamu ila saba'atin sai ka ga al'adan wani lokaci ya kai kwana na bakwai au ta adatu ha saba'a ko ko al'adan kwana bakwai ne ayyamin fata tahuru bi sitta sai ta kwana shida kuma sai ta ga tsarki kenan al'adan mace wani lokaci idan mace ta ga al'adanta ya wuce ko bai wuce ba to kaga waɗannan abubuwa ne da suke aukuwa ga ainihin mace mai al'ada yakan iya ƙarawa da kwana ɗaya ya kuma kan iya ragewa da kwana ɗaya asani na biyu taƙaddumin Auta Akhur, wani lokaci al'adan nata yakan zo kafin lokacin zuwa la'alla ta saba yin al'ada ƙarshen wata sai zo tsakiyar wata au ta'akhurun ko ta saba yin karshen wata sai ya wuce har ya shiga wani watan mislu an takuna adatuha fi akhir shahar misali ta saba yin al'ada a karshen wata fatar haida fi awwali sai ta ga hailan a farkon wata au ta kuna adatuha fi awwali shahar ko tana haila a farkon wata fatarahu fi akhir sai ta ga shi a karshen wata wa qad ikhtalafa ahlul ilmi malaman yi sun yi saɓani fi hukumi habenin nau'aini a hukuncin irin wa'annan nau'uka wasawabu annaha mata ra'atid dama fi ha'idin wa a fahiya ha'idun maganan da yake daidai shine duk matar da ta ga jini to al'adanta ya zo kenan inda ta ga jini irin jinin haila da irin launin shi da kaurin shi da warin shi da karnin shi ta ga irin haka yake to haila ne kawai wa mata tahurat minhu fahiya tahirun duk sanda ta ga ta samu tsarki ta ga alaman farin ruwa ya zubo din nan ko bata gama ba ta gama fahiya tahirun sawa'un ta zamo mai tsarki zadat an adatiha ko al'adar nata ya haura am naqasat ko kuma ya ragu wa sawa'un taqaddamat am ta'akkara duk ɗaya ne wannan al'adar nata ya karu ya zo da wuri ne ko kuma ya zo a jinkirce ya zo latti wa sabaqa dhikru dalilu dalili ala dhalika dalili ya riga ya gabata akan haka fil fasli qablahu a fasalin da ya gabata haithu allaka shari'u ahkamul haid domin ita shari'ar musulunci ta allaka hukunce hukuncen haila ne bi wujudihi in an ga jinin haila to ana haila in ba a ga jinin haila ba ba a haila wa hada shafi'i wannan shine mazhaban al-imam shafi'i wa shekul islam ibn taimiyya wannan shine zabin shekul islam ibn taimiyya wa qawwahu sahibul haidi a sahibul muguni al-imam ƙudama ya karfafa wannan zance a cikin littafin al'muguni fihi wa nasarahu ya taimakawa wannan fahimta wa qala yace lauka na al-'adatu mu'tabara 'ala al-wajhi al-madhkur inda a ce al'ada ake kulawa yadda aka ambata fil madhhabi la bayyanahu an-nabiyyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana li ummati ga al'ummar shi wala ma wasi'ahu ta'kiru bayanihi da kuma ba zai iya jinkirta bayanin ba izla iz la a ta'khirul bayani an waqtihi dan bai halatta a jinkirta bayani har lokacin shi ya wuce wa azwajuhu wa ghayruhunna minan nisa'i matan annabi sallallahu alaihi wa da sauran matan musulmi ya da ila bayani dalika suna bukatan bayani fi kulli waqtin a kowane lokaci falam ya kulli yaghfala bayanuhu kaga kenan bayanin annabi ba zai gafala ba ko kuma ba zai ainihin bar bayani ya ƙi ba wa ma ja anhu sallallahu alaihi wasallama zikirul ada ka gani a hadisan da ya zo ba ambaci ambatan al'ada ba wala bayani ha ko ta illa fi haƙƙin mustahadati la ghair sai a haƙƙin mai jinin istihala jinin ciwo ban banda waninta annau salis nau'u ne uku daga abubuwan da ke aukuwar wa mace mai haila sufuratun au kuduratun wani lokaci mace tana haila sai ta ga jinin hailan nata ya kuma tsinke ya zama fatsi-fatsi kamar an wanke nama ko kuma sai daga jinin hailan nata ya koma wani gurbataccen ruwa kamar kamar an jiƙa bombita bi tara dama asfar wani lokaci sai ta ga jinin ya zama fatsi-fatsi kamar aljiruhi kamar ruwan ciwo au mutakaddiran ko kuma lokaci ta ga ruwan ya gurɓace bayan sufuratu was sawadi ta zama ta ga ruwan ba fatsi-fatsi ba ba baki ba fahada in kana fi asna'il haidi to idan irin wannan ya aukowa mace tana tsakiyan haila sai ta ga jinin hailan ya tsinke kuma ya zamo kamar an ɗauraye nama a mutu sulan biyu ko kuma kwanakin hailan nata ya zo ƙarshe ƙabalar tsori kafin ta yi tsarki sai ta ga jinin ya rage kauri ya tsinke ko kuma ya zama wani gurɓataccen ruwa fahuwa haidun to yana nan a matsayin shi na haila nasbutu lahu a hakamul haidi ko kuma a nusbitu lahu ahkamal haidu za mu tabbatar mai da hukunce hukuncen haila wa in kana da tuhuri amma idan mace sai ta gama al'adanta ta saba tana al'ada kwana biyar ta gama kwana biyar din nan ta ga farin ruwa ya zubo mata daga al'auranta alaman tsarki to bayan ta yi tsarkin ta yi wanka kuma sai ta ga wani ruwa na zubowa kamar an ɗauraye nama falaisa bi haidin wannan ba al'ada ba ne da bayan ta yi tsarki ne likoli ummi atiya domin ummu atiya radiyallahu anha ta ce kunna la na'uddu as-sufrata wal ba da tuhur shay'an tace in dai mun yi tsarki mun ga alaman tsarki daga baya bayan mun yi wanka sai wani ruwa fatsa-fatsa ya zo ba mu daukan shi a matsayin komai muna ci gaba da ibadan mu ne ina fata an fahimci wannan yaku yan uwa mata rawahu abu dawud bi sanadin sahihin wa rawahu aidan al-bukhari biduni qawliha ba'da tuhuri lakinna tarjama lahu bi qawlihi babu sufurati wal kudrati fi ghairi ayyamil haidi malam yace babin da ya magana akan ainihin wani ruwa fatsi-fatsi ko wani gurɓataccen ruwa a kwanakin da ba na haila ba قال في شرعه فتح الباري فتح الباري الإمام ابن حجر الأسقلاني يا فتاش كم فتح الباري يتشي يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترن قصة البيضاء wannan yana hada magana ne wannan babi da al'imamul bukari ya bude ya kawo hadisin aisha ne da take cewa alaman tsarkin mace shine ta ga farin ruwa ya zubo mata wa baina hadisi ummi atiya da hadisin ummu atiya kuma almadhkuru fil babi wanda aka ambata bi anna dalika ai hadisu aisha mahmulun alama idza ra'at sufra wal qudra fi ayyamil haidi wa shi hadisin aisha yana magana ne akan idan mace ta ga ruwa fatsi-fatsi a cikin kwanakin da take cikin al'ada to tana nan a matsayinta na mai al'ada ba za ta fasa ba wa amma fi ha, amma idan ba kwanakin al'ada ba ne fa alama qalat ummu atiya to kaga nan za a koma abinda ummu atiya ta faɗa intaha wa hadisu aisha hadisin aisha radiyallahu anha alladhi ashara ilayhi huwa ma allaqahu al-bukhari jaziman bihi shine abinda bukhari ya ta'aliki ya tabbatar da shi qabala hadal babi kafin wannan babi yace annan nisa lalle mata kunna ya ba'athna ilaiha bidurja a lokacin sayyida Aisha radiyallahu anha mata sukan aika wa sayyida Aisha da tandu shay'un tahtashi bihi almar'a li ta'rifa hal baqiya min athar alhayd shay'un fiha fihal kursuf wannan tandu sai ta sanya auduga a ciki fihi sufura audugan da dan fatsi-fatsi suna aika wa aisha radiyallahu anha matan madina in al'adansu ya zo ƙarshe suna so su yi wanka su yi sallah ba su ga alama ba sai su dangwala su gani akwai jini ko babu to in suka ga jinin ba mai kauri ba ne sai su sanya a cikin tandu sai su aika wa aisha radiyallahu anha su ce mata kin ga abin da muka gani za mu iya yin wanka mu yi sallah fata sai aisha radiyallahu anha ta ce musu la kar ku yi wanka kar ku yi sallah la ta'jalna kar ku yi gaggawa hatta taraina al-bayda har sai kun ga farin ruwa ya fara zubowa shine alaman da ke nuna cewa lalle hailar ku ta yanke wal al-bayda abinda ake nufi da al-bayda ma'un ruwa ne abiyadu wani fari ya dafa'uhu rahim wanda mahaifa ke tunkudo shi inda qida'il haid idan haila ta kare. to wannan kaga yana ɗaya daga cikin abubuwan da mata ke fuskanta mata ku fahimci wannan abu da kyau in dai kina cikin haila ba ki riga kin ga alaman tsarki ba sai kika fara ganin wani fatsi-fatsi yana zubowa jinin hailan ya tsinke ya canza to wannan kada ya sa ki yi wanka ki yi haƙuri har sai kin ga alaman tsarki hakan nan idan mace ta gama al'ada ta ga farin ruwa ya zubo mata ta je ta yi tsarki ta yi wankan tsarki bayan ta wankan tsarki kuma sai tana ganin wani ruwa kamar an wanke nama ko kamar ruwan bombita yana zuwa mata bayan ta yi tsarki to wannan ba al'ada bane da ci gaba da ibadanta a nau'in rabi nau'i na hudu daga cikin abubuwan da ke faruwa wa mata kamar yadda malam ya magana abubuwan da ke aukuwa wa mace mai haila malam ya ce da akwai taqattu'un fil haidi hailan mace zai dinga yayyankewa bi haitu tara yawman daman yau ta ga jini wa yawman niqa'an gobe ta ga tsarki wa hau dalika ta ga irin wannan fa hadani halani to irin wannan fa iri biyu ne alhalul awwal hali na farko an yakuna hadha ma'al unsa da'iman kulla waqtiha wata macen ga Allah ya jarrabe ta da wannan ko da yaushe jini yana yau ta ga jini gobe ta ga tsarki yau ta ga jini gobe ta ga tsarki ita kullun tsawon watan haka rayuwanta yake fahada da mustihadatin yathbutu liman tarawa hukumar istihada to wannan jini ya zamo jinin istihala kenan za mu yi magana a kan shi a nan gaba in Allah ya yadda don haka hukuncin da za a bashi hukuncin jinin istihala ma'ana ita matar da yau tana haila gobe tana tsarki yau tana haila ita gaba ɗaya watan shekaran gaba ɗaya haka yake ƙare mata yau tsarki gobe ba tsarki yau tsarki gobe ba tsarki abin haka yake a kakkatse to za mu zo mu bayani a kanta a nan gaba insha Allah alhalis sani hali na biyu Allah ya kuna mustamirran ma'al unsa wata matan ka gani wannan wasa da jini yake mata ba dindindin ba ne bi annaha ya atiha ba'd waqt wani lokaci kaga hakan ya faru wa yakunu laha waqtu tuhurin sahihin kuma ga tana da lokacin tsarki ingantacce faqad ikhtalafa ulama rahimahumullahu fi hadha niqa to nan ne malamai suka yi sabani wannan tsarkin da ya zo mata na menene hal ya kunu tuhuran aw yustahabbu alaihi ahkamu aw yansahibu alaihi ahkamul haid shin a wannan dan tsarkin da ta samu tana cikin haila sai jinin ya dauke ta ga tsarki shin wannan tsarki ne ko ko hukuncin haila na kan shi fa madhhabu shafi'i mazhaban al-imamu shafi'i fi sahi kaulaihi a cikin mafi ingancin zantuttukan shi guda biyu annahu yansahibu alaihi a hakamul haidu fa yakunu haidan al-imam shafi'i ce mace ce tana yin haila na kwana biyar sai ta kwana ɗaya haila kwana biyu haila kwana uku haila sai kuma ta wuni jinin nan bai zo ba kwata-kwata ya ɗauke ya kafe sai kuma washe gari hailan ya ƙara zuwa wannan kafe wanda ya yi bai da hukuncin tsarki ba za ta rama sallan da ba ta ba a ciki kawai shi ma duk cikin haila ne wa huwa ikhtiyaru shekul islam ibn taymiya wannan shine zabin shekul islam ibn taymiya wa sahibul fa'iq da littafin da ma'abocin littafin al-fa'iq wa madhhabu abi hanifa wannan ne mazhaban al-imamu abi hanifa wa dhalika li anna al al-bayda saboda wannan farruwa la turafihi ba a gani a ciki wa li annahu lawju ila tuhuran domin da an dauke shi matsayin tsarki lakana ma qablahu haida da abin da ya zo kafin shi ne wa ma ba da haida abin da ya zo bayan shi ne wala qa'ila bihi kaga babu abun da babu wanda ya ce haka inda inda za a ce mace in tana haila kwana biyar sai ta kwana uku tana haila sai jinin hailan ya dauke gaba ɗaya ya bushe sai muka ce wannan tsarki ne sai kuma wani hailan ya kara zuwa muka ce wannan haila ne to ma'ana ta yi haila biyu kenan kaga wannan babu wani malamin da ya faɗa haka wa illa lan qadatil iddatul qar'i bi kamsata ayyamin ka gani in muka ɗauke shi a haka kenan mace tana gama tana iya gama iddanta a kwana biyar kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba wa li'annahu law ila tuhuran la hasala bihi harajin wa mashaqqa inda an ɗauke shi matsayin tsarki da wannan abu ya zamo mai tsanani saboda haka a takaice abin da muke faɗa a nan wurin shine mace idan tana al'ada kwana biyar kwana shida kwana bakwai kwana takwas sai ta kwana uku sai jinin ya ɗauke ta ga ta bushe ƙaƙab babu wani alaman jini washe gari sai kuma hailan ta dawo to wannan ɗauke wanda ya yi ba tsarki ba ne duk cikin kwanakin haila ne idan allah ya kai mu darasi mai zuwa zan ƙara ɗorawa daga nan inda na tsaya Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da ilimin da muke ji wannan malami da ya wallafa wannan littafi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi ma'aikatan wannan gida na TV da wanda yake ɗaukan nauyin shiri da duk sauran al'umma da suke taimakawa Allah ya saka musu da alkhairi wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum